ashaban leyi okay. ko ma as an san ma okay. <laughs> so kama yelo ye o oh, ye ye ma wona ye fansi gana di diye to ashere yi kama ka boys ma ko nyati okay ye because dagban lo ko yarma mm -hmm. and shabbakum the music na so many years ago. Eh, eh, eh, ko tsama ne kama wuce remeni ka banko menti so drazam ya natin yelle ne banko menti ma natin nan la buum bugum pahiya yɛltɔɣa maa ni ka di yɛligi ni hali ka di zuɣu ti tahi ka di niŋ police case n po n nyɛ vili ni bɛ na so nuuni ŋɔ din dee nyɛla police case daa niŋmi n ŋɔ yɛltɔɣa shɛŋa mi ka bi gari ala niŋ ka di niŋ police case ka ti niŋ bi mi ni daa ku yɛli shɛm ka man daa yɛn man daa yaa yɛ fan sigari yoo yoo ku tooi dɔɔji yɛ because it's just clear Okay. Because lyrics ma wuhiri yila maa ni nyɛ shɛm. okay. Yɛ so young boys maa ko n gbɛli tima. N tahali ni ku nyɛ shɛm bala. ashe wọn kpọkọlọ ma ha to extend ko to jin radio so man ma labɛn shi bɔ ni ti pam because man ya ya na si fansi gadam hmm. ya to a karin nyala man ya ya an pon ya vilni bena so nuno hmm. an biyon kaman saci man ya ya ala n in lekun advice o me kama yi yili an ye yule ka ban banda pun dangaren gba gbabiyan kama an da yan bɔ shaba n yaba hmm. n ye ko problem na dipo atakame be o ku yela to ashel ka ku ya. nyin mm. nyinda garo dire yur kabri guna tiya o janda kuji radio tamal taraka ta ka guna tiya ka wasun ba be za tv la chu and la star mm. da bargar la krasma Okay. Because I attack so kam. Ka so kam ka ba attack ka ba attack. So mi means ni mama su pipo ne anto ya shele kama. Gaba shel ka amno susu. Manna mi manna sai mhm. ka ba ke mino su ne. Moto kan ka n zaŋ na sokam mini n ka loori n kuna manda paɣa yaŋa n ŋɔya n bii bi fansi gadam sometimes di pala ŋmɛrila nyɔɣu n na naawun zuɣu man yaa yaɣa fansi gadam kama ora n yɛrila liɣiri liɣibu ka nya mani ŋɔ n kpɛla ko o n chu du biɛlli ni n ti ʒini ka da fansi gadam mali liɣiri paagu ka kpɛ wali du biɛlli ni n ti ʒini man janda Kacha Bangarlala, Dubialan, and Tishin, cover respect to my bass, not musician. So I yell near na Kalinama Larpam. I saw yell and yell. Mpon number advice that. And after I found hmm. Minunzo in Chango Yil Cabo. Hmm, Azoma Yil Cabo. o yili kaabo okay. so tini na bela soli ni gba maa mi ta maa ŋuna bi mini ni ti ma malila naŋ maa kan zo maa pun start ma. Oh ma yili we ayi min fansi gari an yili maa bi waɣani taba hmm. o di ku baɣala ma yila yo.